مهما اتفقنا في مواقف نختلف هذه الحقيقة نقر فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك وراي ما هو ذنب نقترف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سرروا بركم كده كسان شوادة مؤسسة وانا شرينا مسمى da za mu kawo muku da shugaban cibiyar yada addinin musulunci ta alfurkan da ke nan alu ebenu nasarawa jihar nan kano wato dakta bashir ali umar malami da ke kan al'ummar musulmi sun ga sun dawo kan hanyar daidai wanda yake istimbaɗi a cikin alkur'ani hadisi da kuma a wato akawal na malamai a daidai wannan lokacin muna tare da malam kuma malam muna maka barka da shigowa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Usman Hamza Usman sunana nake farin cikin kasancewa da ku inda mu shafe rabin sa'a tare da malam da malam zai mana bayani dangane da muhimmancin wannan kwanaki na goma karshe na Ramadan wanda kusan lokaci ne da yake da matukar daraja baya ga wato kwanaki goma na farkon watan Zulhijja a akarmukallahu duba ga wannan lokaci da muke tinkarowa menene kamata musulmi ya duba dangane da wayannan ranaku بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حقيقة waɗannan kwanaki da muke fuskanta sune kwanaki da malamai masu tarbiyya na addinin musulunci suka ce dararansu su ne suka fi dararan kowaɗanne darare a cikin shekara to kuma wannan ya nuna kan cewa sune ne sirrin fifita watan ramadan abinda ta suka zamanto sun fi kowane dare sun fi darare ga baki daya domin a cikinsu ne ake samun daren lailatul qadr wanda Allah jalla wa ala ya ce khairum min alfi shahar ya fi wata dubu alheri to saboda wannan ya nuna shine a sirrin watan ramadan wannan dare na lailatul qadr domin annab sallallahu alaihi wasallam yayin da yake musahabbansa yake ma sa bishara da zuwan watan ramadan yana yana yana rate wannan da cewar a cikin wannan wata na Ramadan akwai dare wanda yake yafi dare yafi wata dubu duk wanda aka haramta ma alherin wannan dare to wannan shine tababbe to wannan ya nuna kan cewa wato sirrin watan Ramadan shine daren Lailatul Qadr wanda yake a cikin waɗannan goman ƙarshe Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi to maksudi anan shine mu fahimci cewar Allah maɗaukakin sarki ya keɓance wannan al'umma da wannan falala ta lokuta waɗanda suke masu alkhairai. A cikin al'adar Allah jalla wa'ala sunnarsa shi ne cewar rahama ta musamman yana yin ta a lokuta waɗanda suke masu falala masu albarka. Zuhaga babu rahamar da ta kai rahamar aiko annabi sallallahu Alaihi wasallam a matsayin annabi kuma manzo babu rahamar da ta kai irin saukar da alkur'ani ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan rahama Allah jalla wa ala yayi ta ne a cikin wannan dare na lailatul qadr wanda yake cikin waɗannan darare guda goma a to idan mutum ya riski haka to sai ya san ga sai ya san cewa dukkan lokuta masu albarka to a lokacin ya wajaba ya zage dantse ya yi abin da Allah zai dube shi da rahama saboda kyautar da Allah yake yi a cikin waɗannan lokuta masu alfarma baya yin ta a wani lokaci kamar su kamar irin wannan lokuta masu alfarma to shi ya sa malamai sukan ce ta'arradu li fahati rabbiku wato ku bijirar da kawukanku ya zuwa ga wato iskar rahama a iskar rahama da tausayi da take zuwa daga Allah yayin da mutum ya dace da wannan sai kaga Allah ya rubuta masa arziki wanda har abada ba zai tabe ba to wannan ne yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan waɗannan goman karshe suka zo shi akan kansa sai ya tashi yana ijtihadi yana kokari irin ijtihadin da baya yi a cikin sauran watan Ramadan kamar yadda ummul mu'minina sayyidatuna Aisha a siddiqatu binti Siddiq take faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fi Ramadan fi fi al-ashr min Ramadan ma la fi ya kasance yana ijtihadi a cikin goman ƙarshe na Ramadan irin yadda baya yin irin wannan ijtihadi a sauran waɗannan darare ya kasance yana tayar da iyalinsa da daddare kuma yana ɗaure kwarjallansa wato ya ƙaurace ma a dukkan wata alaka sai kawai aikin ibada wa yuhyi laila ya rayar da daren gabaki daya a cikin ibada to wannan shi akan kansa sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haka ya kasance yana yi domin ya nuna ya nuna mana mu sa irin yadda ya wajaba wato mu zage dantse mu dauki waɗannan darare waɗanda zamu shiga cikin su a cikin lokuta waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya zaba to lallai bawan Allah ya zamanto baya cikin marafkana baya cikin gafalallu to wannan shine muhimmancin waɗannan darare masu albarka akwai magana na ittikashi gashi kuma bana abin ya zo da larura ba za a samu gabatarwa ba me ya kamata musulmi a fadin duniya ya fi mai da hankali musamman ma a nan nahiyar mata a Najeriya na wato sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam haka ne ta gabata idan wannan goman ƙarshe suka zo yana yin itikafi domin neman daren lailatul qadr wannan sunnarsa ce ma'anar itikafi zama a cikin masallaci ba tare da mutum ya fita ba sai dan bukata waje suke ta dan adam kamar cin abinci ko zuwa makewayi domin yin ibada Allah ya ambaci wannan ibada a cikin alkur'ani wa antum akifuna fil masajid alhali kuna yin itikafi a cikin masallatai to kuma wannan ibada ce wadda take magabata a annabawan Allah tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam sukan yi irinta to shi yasa kuma annabawan sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ita ta fuska da tafi kowace cika da dacewa maksudin ta shine mutum ya tsaya a masallaci daga sallah sai a karatun alkur'ani sai zikiri sai addu'o'i to kamar yanda muka ga halin yanayin al'umma yanda aka shiga ciki yanzu da sha'anin wato wannan annoba wanda har yanzu da sauranta kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye ta ya ɗauke ta ga al'umma baki ɗaya. To wannan annoba ita ta sa zaman itikafi zai zamanto akwai garari a ciki saboda haka bisa shawarar hukuma da jami'an kiwon lafiya ya zamanto cewar batun itikafi zai yi wahala to a cikin irin wannan hali abin da ya wajaba mutum ya yi shine zai iya ɗaukan ra'ayin imamuna ash-shafi'i cewa ko yaushe idan ya zo masallaci ɗin zai zauna kamar alal misali mutane sukan zo a tun da sukan zo tun daga la'asar su sallar la'asar su zauna su ji tafsiri sannan kuma su sallar magarba su ashan har su yi hajjudi to mutum zai iya niyyar itikafi na wannan lokacin inda a wajen imam eh, na iya wannan sa'ar a wajen imamu na shafi'i mutum zai iya itikafi ko da na awa ɗaya ne saboda haka sai ya kudurta wannan niyyar duk da yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi itikafi a haka ba itikafin da yayi shine na kwana goma to amma yayi ma sayyidina Umar izini da yace yayi bakance tun kafin ya musulunta cewa ya zai itikafin dare daya a cikin masallacin Ka'aba mai alfarma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka cika ka to kaga wannan ya nuna asali ne tunda dare daya kawai kaga bai hada har da wuni ba to tunda aka yi izini ya kafin dare daya to in mutum ya dauki wani juz'i na dare da rana ya yi itikafi kenan ya samu wajen zama ya samu madogara to sai mutum ya yi wannan in ka ga wannan tun da wannan na itikafin baki ɗaya bai samu ba to mutum ya yi da wannan niyya ana fata Allah maɗaukakin sarki zai ba shi alkhairan da ke ciki to kar a manta da cewar ba itikafi ne kaɗai, kyakkyawan aiki da ake a cikin waɗannan kwanaki ba akwai bibiyar mabukata akwai kyautata ma iyaye da sanya farin ciki a cikin zukatansu akwai kyautata ma dangi hmm. akwai neman marayu da zawarawa da waɗanda suke mabukata masu tsananin bukata kan a share musu hawayensu a biya musu bukatunsu irin waɗannan ayyuka su ma suna kawo taskiya. zikiya yadda Allah ta'ala ya ce allazi yuqima lahu yatazakka wanda yake ba da dukiyarsa yana neman tsarkaka to wayannan ayyuka duk suna ba mutum tsarkaka kada a manta da su ba sai mutum ya yi tasalloli ba ne kawai zai samu tsarkaka da kusantar Allah bal irin wayannan ayyuka ne isani ga bayan Allah suna kawo mu mutum tsarkaka yana ga wannan iya mutum shi ya shafa sallah karatun qur'ani amma wanda zai taimaka wa jama'a zai shafa mutum. kwarai da gaske abinda ya danganci abinda mutum zai yi na sallah da azumi da karatun alqur'ani da zikiri wannan shine wanda ake ce ma alfa'ida qasira wato ta takaita ne a kansa duk da yake in ya tsarka za ta sashi tsarkaka kuma wannan tsarkaka za ta zamanto ta taimaka ma al'umma wajen cewa zai kyau an samu mai kyakkyawan mu'amala a al'umma to amma shi ayyukan da kake taɓa rayuwar waɗansu shi wannan ita ce fa'ida muta'addiya wadda take ƙetare ka ta kai ya zuwa ga waɗansu bayan Allah wanda wannan Abin da dama ake fata kenan a samu akan wanda ya zamanto mai yawan sallah mai yawan karatun alkur'ani to kuma zai zamanto mai jin kai mai tausaya ma bayan Allah akwai mata a gida su ne menene kamata su musamman ma dama dama ba suka zuwa itikafi ba sai wanda ta samu dama sosai eh mata a gida su ma su ibada a cikin gidajensu su lizinci ibada a cikin gidajensu babu laifi su rinka zuwa masallatai domin sallar tarawih da sallar tahajjud da ake yi eh, idan akwai aminci idan kuma akwai ba a jin tsoron fitina da ya halatta su je tunda a zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu da ya hada sahabbai suke yin sallar dare cikin Ramadan an ware ma mata su ma suna zuwa masallaci da limamin su suna haduwa suna yi so don haka a cikin gidajen za su iya su ma zuwa masallatan sannan a cikin gidajensu sai su kula da yin ibada karatun alkur'ani a yawan zikiri da istighfari da addu'o'i da kuma kansu kula da 'ya'yansu da kula da mai gidan in aka sanya niyya ita kanta wannan ibada ce a cikin waɗannan lokuta masu albarka akwai yan uwa da ke sauran kasashen waje musamman ma wasu kasashen da babu yawan musulmai sai su kaɗai ya za su gudanar da wannan kwanaki goma a can eh waɗanda wato shi ramadan ya riga ya zamanto alamar al'ummar musulmi to hakika kan waɗanda suke a ƙasashe waɗanda suke musulmi ɗan ƙalilan ne ba ƙasashe ne na musulunci ba ba za ka ga wannan alama ba ba za ka ga wato irin wannan haske a garuruwa saboda masallatan ma waɗansu lokaci ma za ka ga masallatan ma sai ka yi sai ka yi tafiya mai nisan gaske za ka samu masallaci a cikin irin wannan hali sai wanda yake za su iya haɗuwa don su rinka a rayar da dararen nan ta hanyar yin sallah to sai su haɗu ɗin su rinka yi a kanunsu, domin wannan zai ƙarfafa su kuma dama maksudin da ya sa aka rinka haɗuwa ɗin kenan ake wannan sallar wanda annabi sallallahu alaihi shi ya fara yin ta a cikin jami'i to in za su haɗu su yi zai yi kyau don wannan zai ƙara ƙarfafa musu kuma zai ba su irin alheran da ke cikin a haɗu a yi sallah tare domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya salla wato ta ramadan tare da liman har aka sallama Allah zai rubuta masa ya kwana yana salla to za su iya kokari su hada kansu komai kankan komai rashin yawan su kai ko da ma abokai ne mutum ɗaya biyu su haɗu su yi sallar tare wannan yana da kyau matuƙa in kuma babu wani aboki wanda zai taimaka ma wanda za su taimaka ma juna za su taimaka za su taimake keniya da juna da shi wajen ko da su wajen yin wannan ibada to mutum a kan kansa sai ya lizinci kansa ya zage dansu domin koyaushe shi Allah jalla wa'ala a kowane hali ana bauta masa ko a cikin yawa ko a ku. to in mutum ya riski falalar wannan a lokaci to sai ya ƙoƙari ya ga abin da zai yi ya ƙoƙari ya ƙaddamar da abin da zai sa ya dace da samun yardar Allah kada ya bari wannan lokaci ya tafi da yi wani aikin kirki ba akwai lokaci na sahur wanda ke da albarka musamman ma mutum zai iya tashi karfe uku ne ta bada har wannan lokacin yana istighfar eh abinda aka fi so a cikin waɗannan darare shine mutum ya raya su ga baki daya wato in zai iya kada ya bacci a cikin daren to idan kuma ba zai iya ba to ya yi ya ɗan huta a farkon daren a ƙarshen daren ya tashi abin da ya fi sulusun dare wanda yake sulusun dare yanzu yana zuwa wajen kusan karfe ɗaya da minti ashirin na dare sai kuma lokacin sahur shi ko lokacin sahur shi ne ainihin lokaci ne albarka da Allah maɗaukakin sarki yake karban addu'ar masu addu'a duk da yake a karban addu'a masu addu'a ya tana farawa tun daga sulusun dare amma shi lokacin sahur an keɓance shi da yin addu'a tunda Allah ta'ala ya ce wal mustaghfirina bil ashar masu neman gafara Allah a lokutan sahur to kada mutum da ya zamanto akalla a wato lokacin sahur ya wuce shi bai tashi ya raya wannan dare ba amma kamar yanda a wato a bayani ya gabata su waɗannan dare so ake a raya su gabaki ɗaya Tun da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kananan yara ta yadda su yake yi fi sallah kamar yadda ya zo a hadisin Aisha a cikin Tirmidhi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wani wanda zai iya tashi ya sallah a cikin mutanen gidansa face ya tashi shi wani akwai mata musamman ma da take cikin yanayi na rashin tsarki ya za amfani lokacin ko da hannun su eh mata waɗanda suke cikin yanayi na rashin tsarki suna nan cikin ba a ɗauke musu nau'in neman kusancin Allah ba za su iya zikiri istighfari tasbihi hailala baqiyatu salihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi aliyyil azim salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cika shi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yayi yana yafe yana sa mutum ya sami yafiyar zunubai kuma yana yayi damuwa da bakin ciki da kuma addu'a tunda waɗannan askar waɗannan abubuwa na zikiri idan aka yi aka kuma yi addu'a to ai an rayar da daren shi ma akwai malamai kuma da suke ganin ma cewa mace mai al'ada za ta iya hadda karatun alkur'ani duk da yake dai in ba karatun tishi na hadda ba a bisa sahihin magana shine mace za ta iya yi amma karatu na tilawa in dai tana cikin al'ada ko jinin biki ba za ta yi shi ba sai dai in tana gudun haddata za ta zube sai ta yi muraja'a domin haddata ta ta tsaya wanda yake kanta, wannan muraja'ar ai tana daga cikin ayyukan ibada to da ko da mace tana da al'ada akwai abubuwa da za ta yi na ibada kuma wannan kaga kamar abin da ya danganci ihsani ga bayan Allah da kyautata ma iyaye da sada zumunci kaga duk wannan abubuwa ne waɗanda duk za ta iya yi to kuma muhimmin abu ga su mata din musamman muhimmin abu ga mata da suke cikin wannan hali da kuma ma waɗanda ba mata din ba da ma wanda suke ba a cikin wannan hali ba shine wato barin husuma da rigima a cikin waɗannan darani saboda ita husuma da rigima a cikin waɗannan lokuta suna daga cikin abin da yake kawo sanadiyar ɗaukewar mutum ya samu albarkar lokuta masu albarka kamar yadda aka ruwaito wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya sanar da sahabbai yaushe ne daren lailatul qadr sai ga waɗansu mutane suna husuma suna rigima a cikin a gefen masallaci sai ya tsaya ya daidaita su ya raba su sai Allah ya mantar da shi to kaga ya nuna abin da ke cikin husuma na wato rashin na kawo sanadiyar rashin taufiki don haka a guji a rigingimu a gidaje da husuma musamman a ma'aurata gidajen aure a guji wannan wacce addu'a bawa zai yi daga karshe musamman in Allah ya sa ya samu damar wannan lokaci da ya eh sai da tuna Aisha ta tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya lalla idan aka yi mu muwafaka na dace da daren Lailatul Qadr wacce addu'a zan yi sai ce kice Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allah kai mai afuwa ne kuma kana son afuwa kai mun afuwa saboda in mutum Allah ya maka afuwa to dukkan wani mummunan tasiri duk abin da kaga yake samun mutum mara kyau a duniya to sanadiyar zunuban sani da laifukansa da rashin bin sa ga Allah to in Allah ya maka afuwa ba za shikenan wannan tasirin mummunan tasirin da musibin da suke zuwa sanadiyar kauce ma hanya da kai to Allah zai amintar da kai to sannan kuma ranar lahira Allah zai yafe maka bi ma'ana za su zamanto waɗannan ayyukan naka maimakon ka gan su miyagun ayyuka sai Allah ya mayar da su su zamanto kyawawan ayyuka saboda ka wannan muka yi tunani muka duba muka ga kan cewar tambaya a amsa tambayar masoyi ne a gama ga wanda yake so tunda annabi sallallahu alaihi an tambaye shi wa ya fi so ya ce Aisha to da sai masa tambaya kaga irin abin da zai gaya mata kaga shine abin da wanda kake matukar so ya tambaye ka kake so ka nuna masa abin da yafi komai ya nuna muhimmancin wannan addu'a wannan addu'a ce mutum ya lizumce ta a cikin dararen baki daya saboda a da wannan daren ya kama ya dace shi na lailatul qadr ya samu dai yayi addu'ar da ake so a yi sai a yanka yawaita ta in a cikin sallah ne ko shi ake sujada a yi ta a cikin addu'ar kunutun Mutum sallar ne a yi ta ma an yi zikiri ne an daga hannu za a roƙi Allah a sa ta cikin jerin addu'o'in da za a yi sauraro, duba ga lokaci a ne muka kawo ƙarshen wannan shiri namu tare da shugaban cibiyar yada addinin musulunci ta alfurkan da ke nan alu evenu kano nasarawa gra wato dr Bashir aliyu umar a muka lahu sai a yi sallama da masu sauraro to jama'a allah mu ɗaukakin sarki muke roƙo ya samu mu dace da hanyoyin yarda sa a waɗannan goman ƙarshe kuma Allah ya samu dace da daren lailatul qadr salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah madadin jagoran shirin Hafiz Garba sai kuma wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku Umar Garba ni Usman Hamza Usman nake cewa sai wani lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullah نبع المحبة نروي منه قلوبنا من عذب ما يوم زلالة نرتشف من عذب ما يوم زلالة نرتشف من اتفقنا في مواقف نختلف نختلف هذه الحقيقة نطور فيها ونعترف وإن اختلفنا يبقى صافي حبنا رايك ورايك ما هو ذنب نقتل أصل العلاقة بيننا ضعفاء لا تسمح الموجة خلاف تنجلس لا تسمح لو نختلف وياك ولك وجهة نظر